ƙasa da ake kare To assalamu alaikum sunana ba da Sabon Gida kuma ni ne lauya da na wakilci wato kwamishinan shari'a na jihar Kano da kuma shi right honorable speaker na jihar Kano da kuma ita majalisa ta jihar Kano. A yau ne aka yi shari'a wato wacce ita gwamnatin jihar Kano ta kai karar 'yan sanda da DSS da kuma sojoji da kuma wato sarakuna guda biyar wanda aka kore su daga kan mulkin su bisa ga soke doka ta 2019 so yau kotu ta zauna ta yi hukunci kamar yadda kuka gani kuma dama gwamnatin jihar kano ta nemi yi fasara ne a gaban kotu da cewar ko abin da ita kotu ta amin abin da ita majalisa ta yi a gargashin sashi na hudu na kundin tsarin mulkin kasa da kuma sashi na biyar na kundin tsarin mulkin kasa ko ita majalisa tana da dama ko karfi ko yancin da za ta yi doka shi kuma gwamna a karkashin sashi na biyar yana da yanci da zai sa hannu a doka to wannan yau ta faru ta kare allah cikin ikonsa kotu ta yi hukunci ta kuma tabbatar da cewar majalisa ko ta ƙasa ko ta jiha tana da damar da za ta yi doka wato wacce za ta tabbatar da zaman lafiya ko ci gaba ko kuma ta soke doka wacce ba za ta kawo zaman lafiya ko ci gaba ba ko kuma ta wato ta yi abin da muke kira kwaskwarimawa doka kuma majalisa tana da yancin da za ta yi wannan ko ta sanarwa jama'a dalili ko bata sanar ba kamar inda kotu ta bayyana yau haka shi ma kuma gwamna a ƙarƙashin sashi na biyar na kundin tsarin mulki yana da ƙarfin eh, wato yanci eh, da dama da zai sa wa doka hannu idan har majalisa ta yi doka ta kawo gabansa to saboda haka kamar inda kuka sani an yi wannan doka ta 2024 wato sabuwar doka da ta kawo wato ta dawo da masarautar jihar kano ƙarƙashin masarauta guda ɗaya wato an cire wannan doka ta 2019 da ta gididdiba mana masarautar kano a zuwa gida biyar so kuma wasu daga ciki suka nuna basu ji daɗi ba musamman wato shi wanda muka yi kara na farko wato aminu ado bayero saboda haka kotu yau ta tabbatar da cewar wannan abin da ya yi da kuma abubuwan da shi kansa wato su 'yan sanda suka ƙi wato na ƙin bin wannan doka ta 2024 kotu ta ayyana shi wannan rashin biyayya ne ga doka kuma ta ayyana da cewa dole ne 'yan sanda da duk wani ma'aikaci mai uniform ya bi wannan doka domin kotu ta tabbatar da wannan doka ta 2024 magana dawo da kaya fa na sarauta a kamar yadda kuka sani idan ka kawo kara kakan nemi bukatu daban-daban a cikin bukatun da muka nema dama mun nemi kotu ta tabbatar da cewa 'yan sanda sun zartar da wato dukan abin da kotu ta tabbatar sannan kuma kotu a cikin hikimata ta sake ba da odar da cewar a yau duk waɗancan eh, sarakuna guda biyar da eh, gwamnatin jihar kano ta kora su dawo da duk wani abu da yake na masarauta ne wato movable and immovable wato ana magana movable duk abin da yake motsi ko sutura ko mota ko wani abu immovable kuma ana magana ko ƙasa ko gida ko wani abu duk abin da ya shafi masarauta gidan da suke zama fadar da suke zama duka ta masarautar jihar Kano ce kuma ta gwamnatin jihar Kano ce saboda kotu ta yi odar da su dawo da su